a daidai lokacin da shirye-shirye suka yi nisa kuma matakan tsaro suka ƙara tsaurara a cikin babban birnin tarayyar najeriya abuja domin taron ƙasa da ƙasa da za a yi a kan sha'anin tattalin arziki kuma shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya yi ta bayyana alwashinsa ga 'yan najeriya cewar taron nan zai jawo masana da ƙwararru da masu arziki domin su zo su saka jari a cikin najeriya domin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma samar da aikin yi ga al'umma wani kwararre a kan sha'anin tattalin arziki kuma malami a jami'ar abuja dr sharif gali ibrahim ya ce lallai najeriya moriyar da kawai za ta samu a wannan taro shine waɗanda za su sauka a hotel da shiga jiragen sama da kuma cin abinci domin a biya haraji gwamnati ta samu haraji daga waɗannan hotel-hotel da kuma kamfanonin amma a zahiri bai ga alamar za a ci wani moriya na wannan ƙasataccen taro da ake hidimar yi a cikin najeriya ba to ko me dalilin shi muddin aka gama wannan taro taro ya watse to ba ina ganin shi shikenan Najeriya ta kwashi na talada saura kuma sai dai su kasashen da suka tafi in Najeriya za ta je ta siya a wurinsu su ne za su ci gaba da karuwa da Najeriya amma Najeriya bance nan gaba ko kuma a cikin ci gaba za ta ci gaba da ainihin samun wasu amfani ko kuma amfanu a cikin wannan taro da za a yi ba. To amma ga alamu ba wannan shine manufar da ya sanya Najeriya ta ɗauki lokacin shirya wannan taro kuma aka amince a yi shi a Najeriya ba. E dama manufa shine Najeriya tana so ƙasashen nan idan suka zo za a tattauna Najeriya tana da ainihin buri yadda za ta ainihin samu ta tafiyar tattalin arzikinta ta samu ci gaba a ciki harka ta siye da siyarwa kasuwanci tsakaninta da sauran kasashe sannan kuma a ƙara bunƙasa a ƙara buɗe hanya ta yadda kamfanoni na wasu ƙasashen duniya za su shigo ƙasanmu Najeriya su ma su zuba hannun jari ko kuma su ainihin tabbatar ko kuma su assasa tubalin nasu kamfanonin da za su rika sarrafa abubuwa suna siyarwa a Najeriya. To amma akwai matsaloli da dama. Wayannan matsaloli su ne wani kamfani ne zai zo Najeriya ya ainihin kawo ma'aikata bayan duka sun san cewa kwanakin baya a ƙasar nan ana kama 'yan ƙasashen waje turawa turawan faransa turawan ingila da wasu turawa su ma idan aka gansu ana iya kama su ma'ana tsaro wanda yake babu shi babu wani ɗan ƙasanmu najeriya wanda yake tabbatar da ainihin shi kan shi a tsare ke yana cikin wannan ainihin falala ta tsaro na biyu kuma ainihin mu kanmu da muke cikin najeriya muna nan muna ta fama da rashin wutar lantarki wanda kana da firij kana so ka sha ruwan sanyi ma sai ka aje firij in kwana biyu uku hudu biyar ma baka yi amfani da shi ba to ina ga wanda yake so ya zo ya rika kankara yana sai da kankara ko kuma duk abin da zai yana bukatan kankara ai kaga ba zai yiwu ba sannan kuma na uku kamar yadda aka sani akwai harka ta ainihin ah, lalaci da ainihin ta hanyar kuɗi da 'yan najeriya suke wannan lalaci shine ainihin ta hanya na cin hanci da rashawa sannan kasashen nan da za su zo dukansu a wannan karni suna ƙoƙari ne su ga sun yaƙi cin hanci da rashawa saboda a tsaftace duk kuɗin da za a kashe ko kuma za su shigo cikin asusun ƙasarsu da tattalin arzikinsu to amma abin abin ban mamaki shine najeriya tana ainihin kamar yadda koyaushe muka sani tana barazanar tana yaƙi da cin hanci da rashawa amma waɗanda suke cewa suna farautar waɗanda suke cin hanci da su ne suke ba da cin hancin kuma suke karɓar rasha kuma suke sa a yi. Wani malamin jami'ar Abuja kenan Dr. Sharif Gali Ibrahim a tattauna da na da shi a Abuja akan wannan shirye-shirye na ƙasataccen taro da za a yi a Abuja domin bunƙasa tattalin arziki na duniya baki ɗaya. Duk da wannan fargaba da su Dr. Sharif Gali Ibrahim ke bayyanawa, shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya dage cewa lallai yana ganin cewa wannan taro zai zama mai amfanu ga Najeriya saboda tattalin arzikinta zai inganta domin masu kamfanoni da masana'antu a ƙasashen duniya daban-daban za su halarci taron nan kuma za su fa'ida da ke akwai su zo su saka jari a Najeriya ganin irin ma'adinai da Allah ya bata da kuma ɗimbin jama'a da za su iya taimakawa wurin samun yin aiki da kuma yin cinikayya na waɗannan abubuwa da za a ƙirƙiro a cikin ƙasa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.